Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau asabar biyu ga watan satumba 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai shugaban juyin mulkin sojin kasar gabon ya ce yana kauracewa gaggauta gudanar da zaɓe da zai maimaita kurakuran da aka tafka a baya shugaban amurka joe biden ya nufi jihar florida domin duba ɓannar da mahaukaciyar guguwar idaliya ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a 'Yan kasuwa a duk faɗin ƙasar Pakistan sun rufe shagunan su a yau Asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a ƙasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki. Kanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa manoma a jamhuriyar Nijar sun tafka asara mai yawa bayan da motocin da ke ɗauke da albasa suka makale a kan iyakokin ƙasar. kukanmu dai ta ce dai muke kira dai Allah dai ya sa dai su wannan 'yan ECOWAS dai su diba mu da idon rahama su bude mana hanyoyi mu talakawa. sannan za a ji cewa masana tattalin arziki a najeriya sun gargaɗi gwamnatoci kan yadda suke saye kayan abinci don rabawa talakawa domin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur ta yaya za a kullo da wani shiri musamman filin na noma wanda zai iya tallafawa ga aikin noma ga dangadan ba da wasa ba wanda zai sa abincin da za a noma ƙasar nan zai kai ga samun sauƙi na abinci. Bayan nan za ku ji abin da masana siyasa a Najeriya ke cewa kan dambar wadda ke faruwa a jam'iyyar NNPP. Sai kuma shirin adawa lafiya da Baba Yakub makeri ya shirya kuma zai gabatar. Sannan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. To amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. shugaban juyin mulkin sojin da ya hamɓarar da shugaban kasar gabon ali bongo ya faɗa a jiya juma'a cewa yana ƙoƙarin kaucewa yin gaggawar gudanar da zaɓe da zai maimaita kurakuran da aka samu a baya yayin da gwamnatin ta soji ke fuskantar matsin lamba kan ta miƙa mulki ga gwamnatin farar hula jami'an soji a ƙarƙashin jagorancin janar brace nguema sun ƙwace mulki a ranar laraba mintuna kaɗan bayan da bayan ba da sanarwar cewa bongo ya sami nasarar lashe zaben zarcewa a wa'adin mulki na uku jami'an sun yi wa bongo daurin talala kana kuma suka ayyana yanguema zaman sabon shugaban ƙasa, wanda ya kawo ƙarshen kaka gida da iyalin bongo suka yi kan mulki na tsawon shekaru hamsin da shida, juyin mulkin wanda shine na takwas a yankin afirka ta yamma da ta tsakiya a cikin shekaru uku ya sami amincewar dubban jama'a da suka yi gangamin murna a titunan Liberville babban birnin kasar to amma kuma ya fuskanci allah wade daga ciki da wajen kasar a jawabin da ya yi wa 'yan kasar a gidan talabijin a jiya juma'a ingwema ya ce gwamnatin ta soji za ta ci gaba cikin hanzari to amma za ta kauce wa gaggauta gudanar da zaɓe wanda zai sake maimaita irin kurakuran da aka tafka a baya ta hanyar ci gaba da 'yan siyasa ɗaya akan mulki shugaban amurka joe biden ya nufi jihar florida a yau asabar domin duba barnar da mahaukaciyar guguwar idaliya ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a to amma ba zai gana da ron de santis DeSantis ba gwamnan jihar ɗan jam'iyyar Republican da kan iya zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. biden dan jam'iyyar democrat ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a cewa zai ga gwamna a lokacin ziyarar amma kuma kakakin gwamna desantis jeremy redfern ya faɗa daga bisani cewa ba wata ganawa da aka shirya haka kuma shirye-shiryen tsaro na ziyarar kaɗai za su iya dakatar da kokarin aikin gyara DeSantis mai shekaru 44 yana neman tsayawa takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 domin kawar da Biden daga White House. to amma yana da wato yana bayan tsohon shugaban kasa donald trump a ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a biden mai shekaru 80 a duniya shi ma yana neman a sake zaɓensa biden da desantis suna tattaunawa sosai a duk tsawon makon nan dangane da guguwar wadda ta tarwatsa yankin big ben na jihar florida da mataki na uku na iska mai karfin tafiyar kusan kilomita 200 a cikin sa'a guda a ranar laraba shugaban kasa ya ce ba inda siyasa ta shigo a cikin tattaunawar su 'Yan kasuwa a duk faɗin ƙasar Pakistan sun rufe shagunan su a yau Asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a ƙasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki. Tuni da jama'a suka gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a Pakistan. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta garin Lahore, Ajmal Hashmi, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kowa ya shiga zanga-zangar ta hanyar rufe shaguna saboda lamarin yana da wuyar jurewa. yarjejeniyar da aka yi da asusun lamuni na duniya na imf ya tilasta wa pakistan rage tallafin da take bayarwa wanda ya taimaka wajen rage tsadar kayayyaki a halin da ake ci kuma firayim ministan pakistan na riƙon kwarya anwarul haq kakar ya ce hauhawar farashin ba wani abin damuwa ba ne domin babu wani zaɓi nan ba da jimawa murtala zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. manoma a jamhuriyar Nijar sun tafka asara mai yawa bayan da motocin da ke dauke da albasa da nufin shigar da su kasashen Ghana, Abricos da Benin suka makali a iyakar jamhuriyar Benin da Nijar. Hakan ya biyo bayan jerin takunkuman da ECOWAS ta sanya wa Nijar. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. iyakokin kasashen jamhuriyar benin da nijar waɗanda a baya suke cike da hada-hada yanzu sun tsaya cik baya ga kayayyakin da ke rubewa musamman albasa da yanzu haka manoman na nijar suka tauka muna asara ta sefa miliyan kusan 500 sakamakon makalewar motocin da ke dauke da albasar suka a iyakar benin da nijar sakamakon takunkuman kasashen ecowas biyu bayan juyin mulkin da aka yi a nijar yanzu haka dai akwai motoci masu yawa da albasa ta rube a cikin su lamarin da ya jefa da yawa daga cikin manoman albasa cikin rashin tabbas abdulkadar alhaji mamba a kungiyar manoma albasa ta jihar agadas an mame mu ne lokacin da mun yi kayan mutane nan da yawa mun tura ma abokanmu wanda muke hulɗa da su da kasuwa abun da fito nan ya kai mota arba'in mota arba'in nan duk mota guda ta kai duzu miliyan aikyar kenan an kai lissafi da transport na motocin nan ya kai 500 eh, miliyan miliyan dari biyar asarar da muka yi lokacin nan da aka yi ta mun ba a ce mu sai dawo ta yi rufe farancer lokacin nan motocin mu suka je farancer sai da suka yi kona goma sha biyar wasu kona ashirin suna sayar da kaya wanga kaya ya narke babu shi wannan kuma mun shiga asara babu mota matar da ta fita albasa kayan duka ya rube asara wanga duka motar shafa cikin abokan wanda muke kasuwa da su akwai wanda suka sa kudin su suma su ma sun yi asara. Wannan takunkuman da kasashen Afirka ta yamma suka sai yawo Nijar ya yi matukar kawo cikas ga manoman da suke fitar da kayan su zuwa wasu kasashen Afirka ta yamma, in ji Adam muhammed wanda yana daga cikin masu fitar da albasa zuwa wasu kasashen ketare. mu dai masu garake kukanmu dai ta ce dai muke kira dai allah dai ya sa dai su wannan 'yan ecowas dai su diba mu da idon rahama su bude mana hanyoyi mu talakawa tun da mu kayan legim ne gare mu deja wasu sun lalace mana babba hanyar mu wadda muke bi ita ce ta hanya wadda ta benin kuma sun hana mana shiga da fitan ba direban duka za ka sama kaya ka ce shi yayi hanyar burkina ya doka maka kayanka yawanci ba su so sun fi son ta benin tuni dai kungiyar manoman ta dukufa wajen wayar da kan manoman da su rage yawan noman albasar da suke yi duba da halin da ake ciki na rufe iyakokin kasashen ecos da nijar ahmed uha shine shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na jihar agades muke jawo hankalin manoma su yi hattara da wannan abu ya kamata dai noma na albasa ka a bashi shi dai karfi ya zamanto abin da za a yi duka a komo gane noman cimaka wanda yake za a rika rungumar da su ana ci da iyali wannan al'amari ne wanda yake ya shafi manoma duka wanda suke noman kayan kasan ana kai su ghana ana kai su cote d'ivoire da su benin da su togo masana tattalin arziki irin su malam aminu na ganin wannan asarar da manoma ke yi sakamakon takunkuman muddin ba a samu wata mafita ba nijar za ta fuskanci koma bayan tattalin arziki duba da irin gudunmawar da manoman suke bayarwa ta fuskar tattalin arziki idan ana samun irin wanga za a samun gibi bisa ga kasan tattalin arziki da ake ake samu na jiha da na ƙasa ma a baki ɗaya saboda in ka diba waɗanga manoman suna sa dukiyoyinsu don su samu wani abu kuma suna ɗaukar ma'aikata waɗanda yake kamar sai sun kai albasa sun saida ne sa'annan za su zauwa su biya ma'aikata su ɗauki kuma na wata shekara da za a yi daɗa abin da ya yi saura ne za a fiddawa a riƙe iyali kenan idan ana samun irin wanga gaskiya ba inda za a wanga babban gibi ne za a samu in dai ba an samu wata hanya a hali yanzu dai aksarin manoma albasar sun dakatar da zuwa benin yayin da wasu manoman suka jingine noman da suke yi saboda hali na rashin tabbas hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar sama da mako guda bayan india ta zama ƙasa ta farko da ta sauka kan tsagen kudancin wata a yanzu kuma ta harba wata roka don nazarin rana wanda ke nuna wani muhimmin ci gaba a shirinta na burin binciken sararin samaniya da ke daɗa karuwa rokar ta tashi ne dab da tsakar rana a yau asabar daga cibiyar sararin samaniya ta satish dawan wadda wato da ke a kudancin indiya domin tafiyar ta nisan kilomita miliyan ɗaya da rabi tafiyar watanni hudu zuwa rana ofishin kula da hukumar binciken sararin samaniya ta indiya ya ce an cimma manufa a yayin da rokar ta nausa a sararin samaniyar duniya masana kimiyya sun tafa tare da musafahar hannu yayin da dubban mutane ciki har da yara 'yan makaranta da ke tsaye a rumfunan kallo suka yi ta tafin murna dubin dubatar wasu mutane kuma sun kalli shirin harba rokar kai tsaye ta gidan talabijin idan dai komai ya tafi bisa tsari india za ta shiga cikin zababbun rukunin kasashe waɗanda ke nazarin rana manyan jiragen ruwa biyu sun bar ukraine duk kuwa da barazanar da rasha ke yi kuma yanzu haka suna cikin tekun bahar aswad a cewar jami'an ruwa a yau asabar ministan samar da ababen more rayuwa na kasar ukraine ya ce jirgin ruwan anna teresa mai dauke da tutar kasar liberia dauke da tan 56,000 na naman alade ya bar tashar ruwan Yuhuzi ta kasar Ukraine a ranar Juma'a. Jirgin ruwa na biyu da Ocean karsi ya bar wannan tashar jiragen ruwan dauke da tan 172 na karfen tama. Ministan ya ce jiragen sun bi ta wata hanya ta wucin gadi ta jiragen ruwa na farar hula daga tashar ruwan Bahar Aswad ta Ukraine zuwa Bosporus. A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Bayan shafe fiye da watanni uku talakawan Najeriya na fama da kuncin rayuwa saboda cire tallafin man fetur. yanzu gwamnatocin jihohi na ci gaba da ayyana shirye-shiryen tallafawa jama'a da rage radadin cire tallafin da dalar rage radadin cire tallafin da yake gwamnatin kasar ta ba su tallafin kuɗi don yin hakan sai dai masana na yin kashedi kar a ƙara jefa jama'a cikin wani yanayi na tsadar abinci maimakon sauƙaƙa musu ya zuwa yanzu dai wasu jihohi sun kaddamar da dokar ta ɓaci a ɓangaren samar da abinci domin rabawa jama'a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar na daga cikinsu daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto tun kafin cire tallafin man fetur a najeriya talakan kasar ke fama da kuncin rayuwa sai dai cire tallafin ya kara jefa rayukan jama'a cikin halin kakani kayi inda samun abinci ma ya gagari talaka bayan da gwamnatin kasar ta baiwa jihohi kuɗi naira biliyan biyar biyar domin tallafawa jama'ar su wajen rage raɗaɗin da suke ciki wasu gwamnatoci sun ayyana shirin su na samar da abinci domin rabawa ga jama'a kyauta gwamnatin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin jihohin da suka daura wannan damara domin ta amince da a fitar da biliyoyin nerori don wannan aikin kamar yadda kwamishinan lamuran addini dr jabir sani mai hula ya sanar da jama'a bayan kammala zaman majalisar zartaswa ta jihar kamar yadda kuka san tsadar abinci ta yi yawa abinci ya karanta a kasa baki daya a gwamnatin jihar sokoto ta kafa doka ta ɓaci akan abinci watan za ta yi duk kokarin da za ta yi ta tabbata cewa an samu abinci yadda ya kamata akan haka ne uh, majalisar zartarwa ta jihar sokoto ta yadda da asau buhun shinkafa mai keji hamsin a sau guda dubu hamsin da bakwai akan kudi naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyar da takwas haka kuma asau buhun gero mai keji ɗari har guda dubu ashirin da shida a kan kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da talatin domin a raba majama'a jihar sokoto kyauta wasu jihohin najeriya kamar jihar ekiti oshun borno jigawa kwara da dai makamantansu tuni da suka ayyana irin wannan aniyar to sai dai manazarta yanayin tattalin arziki a najeriya kamar malam yan umar na yi wa gwamnatocin kashedi akan cewa runguma zuwa kasuwa domin sayan abinci gare su zai iya haifar da karamcin abinci abinda kuma zai haifar da ƙarin tsadarsa maimakon a sauƙawa jama'a a ƙara kuntata musu. ‘Yan kowa ya ci kasuwa, ka ga ba implication ba ha abinci na za a producing extra ba. Wanda an nan na ha, shi na gwamnati za ta na shi na talaka zai na shi na ɗan kasuwa zai na Sannan ba gwamnatin kuɗai ba, duk gwamnatocin ga kowa can ya yi kasuwa an sai kusan mafi yawancin abincin ba a yi producing din wani abinci ba to kaga price din batun su haɗo bai ko taso ba za a ba mu buhuwan shinkawa za mu ci za mu rayu za mu taso da suman da an kai to amma hako mewa za a yi gaba shi ma masanin tattalin arziki daga jami'ar usmanu dan fodo dr rufai shehu na ganin cewa akwai abin da ya fi dacewa gwamnatoci su yi maimakon karkata ga sayawa jama'a abinci a raba kyauta matakin da gwamnati ta ɗauko ba za a ce bai da amfani ba to ni ana wa gani misali an jaya tallafin mai me ya kamata a samu a samu haraka yi wadda karɗaɗin nan na jaya tallafin mai za ta yi replacing ɗine mi a haraka yi ta ya za a bullo da wani shiri musamman kilan na noma wanda zai iya tallafawa ga aikin noma ga dangadan ba da wasa ba wanda zai sa abincin da za a noma ƙasar nan zai kai ga samun sauƙi na abinci kaga ko nan tallafawa kamar an cire subsidy ga mai an dawo kuma a bada shi a hannun noma duk da waɗannan matakai da gwamnatoci ke ɗauka har yanzu rayuwar talakan najeriya na cikin mummunan yanayi tare da fatan samun sauki domin samun rayuwa mai inganci Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai muna Najeriyar inda wata takaddama ta kunno kai a cikin jam'iyyar NNPP yayin da wani bangare a jam'iyyar ya yi ikirarin dakatar da ɗan takarar jam'iyyar a zaben 2023 injiniya Rabiu Musa Kwankwaso saboda zarginsa da yi wa jam'iyyar zagon ƙasa. sai dai ɗaya ɓangaren masu biyayya ga kwankwaso sun ce shi suka sani jagoran jam'iyyar rikayya basha gare ki. A ranar Talata ne kwamitin amintattun jam'iyyar NNPP ta bayyana dakatar da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta a zaben da ya gabata wato sanata Rabi'u Musa Kwankwaso tsawon wata shida bisa zargin shi da yi wa jam'iyyar zagon ƙasa. Sakataren kwamitin amintattu Babayo Abdullahi ya bayyana wannan matakan ne biyo bayan ganawa da suka yi da sauran mambobin kwamitin jam'iyyar a birnin Legas. Babayo ya ƙara da cewa suna zargin sanata Kwankwaso da ɗasawa da shugaba Bola Ahmad Tinubu da kuma ɗan takarar takarar shugaban kasa a jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar sai kuma peter obi na jam'iyyar labour party duk ba tare da amincewar jam'iyyar ba ya ce shugaban kwamitin amintattun boniface anibonam ya yi murabus ne da kansa a matsayin shugaban kwamitin amintattun bayan kammala ganawa da suka yi hakan yasa suka zaɓi dr chip tobe oluku a matsayin shugaban amintattun sai kuma shi babayo muhammad abdullahi a matsayin sakataren kwamiti da kuma tony obio ha a matsayin kakakinta Kwamitin ya kara da cewa sun nada Dr. Abu Maju a matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar da Mr. Ogini Olaposi a matsayin sakatare. Sai dai wannan ikirarin nasu duk riga malam masallaci ne suka yi a cewar sakataren kwamitin amintattun jam'iyyar NNPP Buba Galadima. su jam'iyyar nnpp kansu a haɗe yake babu wani bangare kuma sun tabbatar da cikakken goyon bayan su ga sanata rabi'u musa kwankwaso gaba ɗaya fa kwamitin amintattun mu biyu ne daga chairman sai ni sakatare mu bi ne fa ni da nake miki magana sakataren nan ba na ma Legas din ina nan a wajen National Executive Committee meeting shi ko shugaban kwamitin amintattun wanda aka sa wanda ba a tabbatar da mu ba dukan mu shi bai taba ma zuwa meeting din eh, National Executive Committee ba mun jam'iyyar ANPP a dunkule take eh, eh, uwa ɗaya uba ɗaya kuma muna tabbatar da cikakken goyon bayan mu. wa sanata rabi musa kwankwaso a matsayin shi na jagorar wannan tafiya shin ko yaya masana ke ganin irin wannan dambarwa da ke faruwa tsakanin bambobin jam'iyyu farfesa abakar kari malamin kimiyyar siyasa ne a jami'ar abuja ya ce irin wannan rigingimu tsakanin mambobin jam'iyya ba sabon abu ba ne domin tarihi ne ke maimaita kansa baturin rabuwar kai a tsakanin 'yan jam'iyyu ko kuma shugabannin jam'iyyun siyasa a najeriya yana da daɗan tarihi kwarai da gaske kuma ma za a ce hakan ya fara ne tun a jam'iyyun da aka kafa a lokacin mulkin mallaka. To abin da haka yake nufi shine ita ma dai jam'iyyar NNPP ta bi sahun sauran jam'iyyu da suka samu kansu cikin wannan yanayi na husuma da rikice-rikice da kuma rarrabuwar kai kamar jam'iyyu na baya da na zayyana tun daga lokacin mulkin mallaka kuma abin da yake faruwa a npp ya yi daidai da abin da yake ta faruwa a tsakanin wannan jam'iyyu wato dai a takaice duk abin da ya ta faruwa a baya shi ke faruwa ga npp kuma ita kanta npp din idan ba wani abu ba to irin abin da ya faru da sauran jam'iyyun wanda suka samu kansu a cikin wannan yanayi shi zai faru da ita irin wannan dambarwa dai ba sabon abu bane tsakanin jam'iyyu a najeriya saboda hakan ya sha faruwa da jam'iyyu masu mulki da kuma manyan jam'iyyu hamayya kuma hakan ba karamin tasiri yake ba wajen kassara rainon demokuraɗiyyar ƙasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha to yanzu agogon mu a nan washington dc na cewa karfe ɗaya na safe da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin shirin namu na yau za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Danjumma Ismail Adamu, ɗaya daga cikin daraktocin hukumar da aka ɗora mata alhakin horar da masu harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria. A shirinmu na baya shugaban ya mana fashin baki a kan ayyukan hukumar wadda take kula da dukkan sha'anin sufuri na motoci, jiragen sama, jiragen ruwa da jiragen ƙasa da ma babura da sauransu. kamar yadda muka ta muku za mu tashi ne daga wannan tambaya da wakilin mu isa lawal ikara ya yi masa shirin murya amurka na sauka lafiya yana mai da hankali matuka akan abin da ya shafi zirga-zirga da sufuri yadda za a sauka lafiya ana magana sai an samu kwararru ko kuma kuna ba da horon da za a samu kwararru ya kuke yi wajen musamman masu tuki wajen basu su horo kuna ba da horon ko kuna horar da masu horarwa ne kamar irin hukumar kare haɗura ko kuma hukumomi na jihohi irin su karota ko kasaliya kamar a kano ko kaduna to alhamdulillah wannan muna ba ga horo ga direbobi amma mun fi ba ga direbobin irin kamfanoni manya-manyan masana'antu kamar irin su dangote wanda suke daukan kaya da yawa suna da suna da ma'aikata da yawa direbobi wanda kuma su direbobin nan idan baka ba su horo ba to ko za ka ga sakamakonka a kan kasuwancinka kullum motoci suna hadari da waɗansu abu haga asara za ka yi to amma in kana in suna samun ƙwararrun in kana samun horo to za ka ga an samu sauƙin hadira kuma abubuwan yana tafiya daidai eh, direbobi sun samu ilimi kuma kasuwancin ka yana karuwa haka to da yawanci kamfanin da suka da suke da da suke da na kasan waje ko na wanda suke Najeriya ma sun san fa'idan ba direbobin su horo to bayan haka kuma kamar hukumomi na na, na state kasan doka ce ita kuma state take kula da da, da, sufuri a, a yankin su to akwai vios wato hukumomin vio akwai kuma irin hukumomi da aka kafa yan kwanakin nan kamar irin su traffic management agency kamar su a kano ana da karota kaduna sai ana castelia lagos suna da lamata to duk yawancin su da suka fara da mu suka zo wajen mu sai mun ba su training idan muka ba su training muka ba su yawanci za a ɗauko su waɗansu ba su da ma sanin ma me za su yi akan mm. eh, kaman za su yi inda za su yi aikin nasu to sai ka ba su training to yawancin su haka dai muka ba su training kaman kaman castella da waya mu muka ta ba su training haka karota ma mun ba su training so eh, receipt ma suna zuwa yawanci su rasafci abinda suke zuwa su yi a wajen mu kamar karatun na ce maka na shekara daya ko shekara biyu su samu masu su samu abin ah. saboda shi shi ke ba su karin eh, samun karin ci gaba so ila wasu ce kamar horon nan kace akwai karamin zango ko dogo wato short courses su direbobi da suke zuwa daga kamfanoni don su koyi yadda ake tuki mm. wanne ake ba su ana ba su wannan karamin eh, short courses ne karamin eh, eh, zango saboda ba kamfani da zai zo saki direban shi ya zo ya zauna maka na shekara ɗaya ko wata shida sai dai a bashi na sati biyu sati uku a wani sati a wata ɗaya ma akan kawo muku sune da zaran an ɗauke su ko bayan sun fara tukin an ga akwai yan matsaloli misali ko ƙara ilimi bayan suna aiki ai eh, ai courses ɗin suna hawa hawa ne akwai wanda za ka zo sabon ma'aikaci ne ka bashi training a wajen ku ya samu abin nan wai kuma wanda zai zo ya ƙara ya yi shekara ɗaya shekara biyu sai ka sake ba su wani training akan wani fannin kuma daji to me bambancin horon da ake bawa direbobi irin wannan na kamfanoni kamar su dan wate da sauran gurare da kace suna zuwa da kuma horon da za a bai wasu waɗanda za su kula da masu tukin kamar irin hukumomin ah, ko karota a Kano ko Kasile a Kaduna misali ya wato aka kowa eh, yanayin aikin shi daban ne shi direba ka ba shi trailer ko ka ba shi eh, dukiya hannun shi sarrafa abin da ake so ya zama safety ya san menene ya kamata yi inda ya kamata ya tsaya inda ya kamata kare tsaya da inda ya kamata ya obatakin da inda bai kamata ya obatakin ba da ka'idojin kamfanin da ake so da abin da yake so a ci kaga aikin shi kenan shi kuma wancan wanda ka fashi eh, wanda castelia ko carota ka kafa shi a'a shi yaya zai enforcement din doka ne already state kowace state tana da dokokinta na bin ka'idojin tuki da waɗansu abu to aikinsu shine su enforcement wato su sa ido su tabbatar kowa ya bi to ta ina za ka bi ka tabbatar ka'idan kar kuma ka je wajen garin enforcement ka je kuma ka hada wani hadari to abinda ake gudu kaga kai ka zo ka hada hadarin kuma to kaga ba bai yi ba kenan saboda kullum trend da muke basu shine a yi amfani da kayayyakin zamani na'ura wanda ya kamata a ce in wannan ya violating ga yadda za ka yi arrestin din shi ga yadda ya kama inda ka ga yadda za ka kama shi ba wai ka bi shi da gudu har ku je ku hada hadari ba to kaga amfani ba kaga aiki bai yi ba kenan dakta ka ce yanzu mun ga masu aiwatar da irin wannan dokar sun je sun cakun mai mota an samu hadari ba su samu wannan horo ba ke samu cikakken horo ba hanyoyi da yawa da za ka kama motar idan ya idan eh, mai motar in ya abin nan ba sai ka je kana fada da shi a hanya ba yanzu a zamanin nan ma akwai motar da in ta wuce ma tana tana tafiya ma za ka gano cewa wannan ko takaddun shi ma ya kare saboda akwai system da za ka sa motar tana tafiya ka sa lambanta a cikin kwamfutan ka za ta baka ai wannan ko takaddun shi sun kare ko bai da kaza kaza to iyaka kai magana waje kaza moto take zuwa mai lamba kaza ku a arrestin ɗinta shikenan amma ba ka tsaya kana bin moto kana har to madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da hirar yanzu a madadin bakon namu dr danjuma adamu ismail shugaba a hukumar niit mai horar da masu harkar sufuri a najeriya da ke zaria da wakilinmu isa lawan ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman julie gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku daga dan washington a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu to masu sauran sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da kuka aiko mana ba amma yanzu ga labaran duniya a takaice To Hafiz a takaice shugaban juyin mulkin soji wanda ya hambar da shugaban kasar Gabon Ali Bongo ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana kokarin kaucewa yin gaggawar gudanar da zaɓe da zai maimaita kurakuran da aka samu a can baya. Yayin da gwamnatin ta soji take fuskantar matsin lamba kan ta miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Shugaban Amurka Joe Biden ya nufi jihar Fulani a yau Asabar domin duba ɓannar da mahaukaciyar guguwar Idaliya ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a to amma ba zai gana da ron desantis ba gwamnan jihar dan jam'iyyar republican da kan iya zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar biden dan jam'iyyar democrat ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a cewa zai ga gwamna a lokacin ziyarar to amma kuma kakakin gwamna desantis jeremy redfern ya faɗa daga bisani cewa ba wata ganawa da aka shirya. 'yan kasuwa a duk faɗin ƙasar pakistan sun rurrufe shagunan su a yau asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a ƙasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta garin lahore ajmal hashmi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa kowa ya shiga zanga-zangar ta hanyar rurrufe shaguna saboda lamarin yana da wuyar jurewa sama da mako guda bayan india ta zama ƙasa ta farko da ta sauka kan tsagin kudancin wata yanzu kuma ta harba wata roka don nazarin rana wadda ke nuna wani muhimmancin cigaba muhimmin cigaba a shirinta na burin binciken sararin samaniya da ke daɗa karuwa manyan jiragen ruwa biyu sun bar ukraine duk kuwa da barazanar da rasha ke yi kuma yanzu haka suna cikin tekun bahar aswad a cewar jami'an ruwa a yau asabar ministan samar da ababen more rayuwa na kasar ukraine ya ce jirgin ruwan anna teresa mai dauke da tutar kasar liberia dauke da ton 56 na nama alade ya bar tashar ruwa yahuzi ta kasar ukraine a ranar juma'a to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin martala faruku yana da ya karanto labarai da kuma julie ladis russian wacce ta daidaita mana sauti da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku sai mun haɗu a cikin shirin mu na dare insha allah